الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من هدي لو تسمع لهم ركزا سورة الله مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبسي لوجدوا على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس جواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية بكاد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 الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت وعافاتنا وكل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ma Allah godiya mai koni mai kowa wanda ya kaddari wannan karatu wato haɗuwa wannan tamo a yau a wannan gari namu na argungu a ƙarƙashin walima wadda an ka saba duk kowace shekara a wannan garka. to Allah muna roƙonka da albarka wannan sunaye naka da sifofin ka madaukaka Allah kai mana jagora amin Allah ka gafarta mana zunuban mu kanana da manya amin Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani mana ibada ka da akhlasi amin Allah ka raba mu da sakonka da sha'awa ce amin Allah da albarka sunayenka ka kara mana imani da lahiya amin marasa lahiya Allah da albarka sunayenka wannan abin nan boye Allah da ta asasa wannan karatu duk kowace shekara tana gayyata akan kuma halartu hmm. to muna roƙonka Allah ka ƙara mata rahama amin. ka mata Allah ya yi mata dukkan zunubbanta amin ko kuma ka kai hasken wannan karatu Allah a cikin kabarinta amin Allah mana roƙonka da albarka sunayenka mu da mutanen duka Allah ka samu ya karshe Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu amin Allah ka shirya mu ka shirya Allah ka shirya mu ka shirya tsaya da iyali da zuriya ka sa musu albarka amin Allah ka ara mu da so ga hanya kama daidaiciya wannan yanayi da muke ciki a cikin wannan kasa ta mu Allah ka ba mu Allah ka zaunar da ƙasar nan samu lahiya. Allah ka zaunar da ƙasar nan samu lahiya. Allah ka zaunar da ƙasar nan samu lahiya. Ka zaunar da ƙasashen musulmi baki ɗaya ka zaunar da lahiya. Allah ya su ya da ba su Amin. Allah ka kare maka kare su. Allah. ka tosaya mana, Allah ka tosaya mana, ka azirta mu Ka kare mu daga sharorin su. Allah ka hidda abinsu ga garan mm-hmm. Allah ka ba mu nama da kanka Allah da albarka sunayenka Allah ka ba mu nama da kanka Allah kuma ka zaunar da arewacin ƙasar nan ta mu lahiya mu arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna haji muna wa'azi muna kiran mutane ga addinin ka muna musulantar da wa'anda ba su musulunta ba Allah ka tosaya mana da albarka wannan aiki muna tawassuli gare ka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka baiwa arewa natsuwa cikakka har mu bauta maka wanda kaka son a bauta maka saboda albarka sunayenka ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya kuma da mu da suwa ka haɗa kan mu ga abin da kaka so kana yarda da shi amin Allah ka zaunar da wannan jiha ta mu lahiya jihar nan ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nasuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda albarkar suna da Allah tana wadda muka ji da wadda ba mu ji duka Allah kai mana maganin ta amen saboda albarkar sunayenka Allah tana wadda muka ji da wadda ba mu ji Allah kai mana maganin ta amen Allah ka busar da hitina kowace iri Allah ka zaunar da jihar da lahiya da da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyar tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya mahukuntan wannan jiha kuma Allah ka yi masu jagora ka ada su ga hanya madaidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherin su ka kare mu daga sharrin su da mu da su Allah ka taimake mu kar ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kar ba kowa nasara akan mu Hmm. Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka kowa kan Allah ka kare mu Allah ka sa mu sai mun tashi wani kan kowa na makoman mana roƙonka Allah ga asma'ikal husna wa argungu muna roƙonka Allah ka ƙara ma wannan gari da ƙauyuka ne lahiya da zaman lahiya wannan gari na argungu birnin da ƙauyukan duka Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya Allah ka ya mana da ka shirya mahukunta ka daidaita su ka shirya sarakuna ka shirya hakimai ka shirya dagatai ka shirya masu kuɗi da talakawa ka shirya almajirai da malamai ka shirya maza ka shirya mata ka shirya matasa ka shirya dattijawa da tsohohi Allah ka zaunar da wannan gari lahiya Allah ka ƙara ma wannan gari lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa a cikin wannan gari da ƙauyuka ne. Mana ka Allah bai asuma ya kalausu ka kare muka kare gidajenmu, Allah ka kare muka kare masallatayenmu, ka kare muka kare makarantunanmu. Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah yadda kake tara mu a wajen ayyuka na alheri irin waɗanda Allah ka tara mu aljanna haka nan saboda albarka sunayenka Allah kada kai mana azaba da wuta jikunkunan mu ba su ima wuta Allah kada kai mana azaba da wuta da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka sanya abin da duk muke yi mu yi saboda kai Abin da muka bari mu bari saboda kai don daraja sunayenka Allah ka an mana addu'o'in amin bayan haka nan kuma Allah ya ce ma kana Allah wali na mu'minin ala ma antum alayhi hatta bi dal khabith min at-tayyib wa ma kana Allah liyudillakum ala al-ghayb ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله الله بكسر تشيلي غير مؤمنين ينا برم متعني مؤمنين واتو مسلمين Hmm. alama antum alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba hmm. Allah baya kyale ku haka nan kara zube ku ta gudanar da abubuwan da kuke so domin haka Allah baya kyale ku sai ya jarraba ku hmm. ya jarraba ku da abin kuka so ya jarraba ku da wanda ba ku so wanda ya yi hankuri da abin Allah ya jarraba shi da shi to sai ya ci da kuma bai yi hankuri da abinda aka sa shi ba shi kuma sai ya yi hasara saboda haka yan uwa musulmi Allah da gangan ne yake jarraba mu da abubuwa waɗanga da muka gani mana kallon su na wace kenan wanda ga gani amma ba gida kenan ganga Allah yake jarraba mu amma duk mutum da yake fatantawa gurgurda yana yin abin da ya sa ya ci. amma duk jarrabawa da zai mai zai taimaka mai ya ci jarabawa kuma ta zama alheri gare shi saboda haka Allah bai kasance yana kyale ko haka nan ba hatta ya mizar khabisa min tayyib hmm. sai ya rarrabe waɗanda ba na kware ba daga na kware hmm. jama'a kamar da kuka ganin duniyar nan canzawa ta kai kuna ganin mutane da waɗanda dore mutanen kirki na suna caccanzawa wajen cin amana da yaudara da ha'inci da rashin gaskiya da magana maimakon ayi magana guda kowa yana ƙoƙari ya koyi minahici irin magana ya ci nan daidai na ya koma ya ci can daidai na to jama'a duk irin waɗannan abubuwa fa wanda duk ya yi hulɗa da kai kai irin wannan da shi kakka ga awan ka biya mai bukata ce in fa an tambaye shi ya san mugu kake saboda haka kowa ka yi mu'amala da shi ya yi cuta gare ka kaga ka gane shi mugu na. jama'a in za ku yi magana ku yi gaskiya jama'a in kun kai alkawari ku rika cikawa jama'a in an ka ba ku amana ku baccin amana jama'a ku bai yaudara jama'a ku yi gaskiya ga dukkan abubuwan da kuke yi duk wanda ka yi hulɗa da shi kacce amana ta ya san ba na kware kake ba saboda haka Allah baya sanar da ku da gaibi wa ma kana Allah ne tilafan ala gaibi Allah bai kasance yana leƙar da ku ga abin da ya shahi gaibi ba wato ya zama da ɓoye ya sanar da kowa ne ba na kware na ba ba shi in haka na annabawa ya ka sanarwa abin da ya shahi irin wannan wa'inda ku ba annabawa ba ne tona asiri ya kai ku gane walakin ah, Allah ya shi limin rusuli man ya sha sai dai Allah yana zaɓin waɗanda ya ga dama cikin manzanni na ya aiko su ta hanyar bin abin da manzanni sun ka zo da shi aka gane na kwarai a gane wanda ba na kwarai ba duk wanda an na kwarai ba to zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna domin Allah ce ya yi ta uhu, la'allakun hata yayi wattabi'uhu uhu, la'allakun ta hata tahtadun Allah ce ya yi yayi uhu, ku bi shi annabi la'allakun ta hata tahtadun in dai shi shiriya kuka nema to dole ne sai kun bi sunna annabi kada ka ce ai yanzu suna ba ta biyawa babu sadda suna ba ta biyawa babu lokacin da ba ta biyawa sai dai ka ce wani lokaci abu ya yi sauƙi, wani lokaci kuma abu ya yi tsanani to amma dai babu sadda sunna ba ta yi ba abin da ke Allah ya ce a cikin to babu sadda bai yi ba sai dai kai in ka kai wurin da an ce ba a yi to ka bar wurin ka koma inda da. aka yi amma dai a addinin Allah ba a sadda aure a yi a ce a addinin Allah ne saboda haka ba an billahi wa rasuli hmm. wa in tuminu idan kun ka ci gaba da imani watattaku kun ka ci gaba da tsoron Allah abinda aka ce ma tsoron Allah yin abinda Allah ya ce da bari abinda ya ce a bari shi aka ce ma tsoron Allah abubuwa uku ne wato a tsoron Allah abubuwa uku ne na farko dai wato hankuri na farko shine hankuri na biyu ka yi abin da an ka sa ka cikin hankulin nan na uku ka bar abin da an ka ce ka bari cikin hankulin nan wayannan abubuwa uku su ne tsoron Allah saboda haka jama'a wa wa wata tuminu wa tattaqu falakum idan kun yi imani kun ka ci gaba da imani kun ka ci gaba da takawa to kuna da lada wadda an mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala domin shi Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allaha ma'al ladina إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ياتي إن الله مع الذين اتقوا للي Allah yana tare da masu tsoro ne a da bayyane to yana tare da su da gudunmawa te a da bayyane jama'a ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya ce ku ga gudunmawa hmm. ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya ce ku ga gudunmawa idan ko kuka saba mai to za ku ga abin da ba ku so saboda haka inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun da kuma waanda suke masu kyautatawa shi ma ihsani kullum kamar wanda annabi ya faɗa ne a al-ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu wa illam takun fa innahu yaraka abin da aka one yana son na yi magana akan abubuwan da suka shahi aikin hajji shi aikin hajji hajji wajibi ne buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar daga ciki wa hajji baitullah hmm. da hajjin ɗakin Allah shi ɗakin Allah an gina musulunci akan hajji ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kataba alaikum alhajj fa hajju hakika Allah ya wajabta muku aikin hajji ku yi aikin hajji amma shi aikin hajji yana da ƙa'idodi wato sai mutum ya samu dama in mutum ya samu kuɗin da zai biya a kai shi makka ko da su ke nan gare shi in dai ya same su to hajji ya hau shi in dai yana da kuɗin kuma yana da lahiya wadda zai iya aiki kuma akwai hanya wadda za a iya bi a kai wajen aikin yana akwai hanya wadda aka bi a kai wajen aikin hmm. sannan yana da ƙarfi ga jiki ne waɗanga ƙa'idodi guda hudu duk wanda ya cika su aiki hajjiya waje ba gare shi Allah ya ce inna awwala baitin a lin inna awwala baitin wudi'a lin nasi lallaci bi bakkata mubarakan wa hudan da biyar. inna awwala baitin waje a nasi lalle ɗaki na farko da aka ma'ana an sabina ga mutane ɗaki na farko da aka yi na bayan na ruwan tufani ɗaki na farko da aka yi na nan da zai zama kasa ɗaki nan da an farka domin bakka suna na daga cikin sunayen mata hmm. wato daki na farko shi ne maka dakin ka'aba nan da zai bakka ta mubarakan hmm. kuma ɗaki na mai albarka mubarakan wa hudan ne kuma lil'alami na kuma shirya ne ga mutanen duniya wannan ɗaki ɗaki na mai daraja Allah ya ce mai albarka ne Allah ya ce ɗakin nan shirya ne hmm. haba malam ko kai dai ai inda kana da tunani za ka yi sha'awa Allah ya kai ka ka shawo albarkan nan da aka ce ma wato mubaraka mai albarka kuma ka samu shiryan nan da an ka ce fi yahudan ciki ne akwai shirya lil alami ga duniya gaba ɗaya wannan ɗakin ka'aba kenan fihi ayatul فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين shi wannan ɗaki na Ka'aba ɗaki درجة mai daraja malam Ka'aba saboda darajar Ka'aba ita dai kaka zuwa da buɗe idon ka kakkalle Ka'aba kace Allah ka gafarta mai ya gafarta wani ɗaki da mun ka sani dai wanda mun ka sani haka nan kamata ka dai buɗe idon ka kawai ka kalli wannan ɗaki ka ce Allah ka gafarta min to Allah ya gafarta maka ka'aba ita dai a haka nan to wannan ɗaki mai daraja fihi ayatun bayyanatun cike akwai ayoyi bayyanannu makama ibrahim akwai wani wuri da aka ce makama ibrahim shi wannan wuri makama ibrahim wuri na da ibrahim lokacin da yana gina ka'aba ya aza duci yana takawa yana kai duwatsu ƙanana sama ƙunƙaye kenan da kuma abin ruhe su wannan makama ta ibrahim mukama ce mai daraja a wurin nan idan Allah ya yi maka muwafaka ka isa wurin nan ka yi dawafi ka kai ka zo wurin ka yi addu'a in dai ka samu natsuwa ka yi addu'a an ce duk abin da ka roƙa Allah ya baka ku samu wani littafi da yake cewa allimuni ya kauna kaifa a hujju yace na tafi aikin hajji da buƙatoci guda ɗari nitahi ne rubuta su ga takarda guda ɗari nitahi ne tawahi da na kare tawari na zuwa nan wurin makamar ibrahim na yi na fi lalaka abi na ɗauka takarda ta na ajiye gaba gare na rufe abubuwan nan guda ɗari ya ce yanzu wani ga aikin hajji ya ke wani ya ce bukatoci na guda ɗari dukkan suna gan su ban da guda. ya ce guda wanda ban gani ba ya ce shiga aljanna na rufe ya sani aljanna ya ce shi ɗaya an ban gani ba amma duka na gan su ita ko aljanna kun ga ba a shiga ta sai an mutu

wa wanda kana kana amin ko za akwai wadannan malamai da suke suna cewa ba masallaci da amin sai an kai iyakar inda an ka rubuta cewa harami na amma in dai ka'aba ɗakin ka'aba to shi an da wanga darajar da darajoji daban-daban da aka ambata yana da su daban-daban hmm. wa man na huka na amina hmm. wanda duk ya shiga cikin ɗakin na ya zama amintacci wato Allah ya yi masa alƙawarin aminci da kariya da tsaro ne a walillahi alam nasi hajjul baiti hmm. Allah ya wajarta wa mutane aikin hajji hmm. jama'a Allah ya wajarta wa mutane aikin hajji hmm. kuma amma man istata ilaihi sabila sai wanda ya samu ikon tafiya gare shi hajji ba sallah bane wato hajji ba sallah bane kun ga 'yan kai kiran sallah abinda zai addu'a da gare ka ka bi ruwa alwalla hmm. kai alwalla ka bi ba liman ka ce Allahu aka wato hajji ba haka na yake ba sai ka tana da kuɗi ka je ka biya wa'anda za a kai ka ko ka samu abin hawa naka na kanka wanda za ka ajiya lokacin da ana tsaya kasa in kusa ki amma kun ga idan irin na wajen ce mu kai kun ga kan da sai cewa mutane a bangare a da to amma da taimakon Allah kun ga yanzu kana iya kwana birnin kadi ko ka kwana Argungu kuma in ka tashi in an jima ka hau abin hawa ka kwana Makka kun ga wannan wata horewa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hmm. to duk wanda ya samu ikon zuwa aikin hajji to Allah ya wajabta masa aikin haji ruwa masha Allah wato abinda zai muka roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ruwa ya ba mu damana mai albarka Allah ya ba mu ruwa ya ba mu damana mai albarka kuma Allah da albarka sunayenka mu da muke a nan da sauran musulmi Allah ka yi mana muwafaka ga aikin hajji ka yi mana muwafaka Allah ka sa a yi aikin hajjin ga na bana da muwa in ba a yi na bana da mu ba dukan mu to a dai aikin hajji da mu cikin wannan rayuwa ta mu kuma ka azaita mu ka mu hajji mabaruri yan uwa musulmi Allah ya wajabta aikin hajji ga manista sada ilaihi sabila yan uwa musulmi duk wanda ya samu abin tahiya makka cikin ku to yayi kokari ya taimaka ya ku yan uwa musulmi ko da jayi shi ke nan gare ka ba ka da ko sisi inda sun yi ba aikin hajji hajji ya waje ba gare ka ana sai da mota a sai aikin hajji ana sai da hegi a sai aikin hajji ana sai da shago a sai aikin hajji kai ana sai da gida a kai mata gidansu a sai aikin hajji walillahi alal nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila Allah ya wajabta hajjin ɗaki ga mutane ga wanda ya samu iko wanda dai ya samu sararin tahiya na gaya muku abin da aka ce masa bila wato na farko zai ka samu kuɗin da za ka tahiya na biyu a samu hanya horarra wanda za a bi wajen aikin hajji sannan ka samu guzuri wanda za ka ohani da shi sa'annan ya zama akwai ƙarfi ga jikinka wanda za ka yi aiki hmm. sannan kuma ya zama A babu abin da zai tare kai hana maka zuwa wurin to duk wanda ya samu wannan hali to Allah ya wajabta masa aikin haji kuma a cikin kisoshi da yawa an ce duk wanda ya samu abin aikin haji walam ya hujja kuma bai sai aikin haji ba da gangan da gangan walaisa alaihi an abin nan fala alaihi an ya mutu yahudiyan babu abin da ka hana mai ya mace da aqidar yahudanci aw saraniyan, ko da aqidar nasaranci saboda haka jama'a ku yi kokari mu muna gaya mu abin da Allah ya yi ya yi za ka yi wani wani ya ce to ai ga ka tawo sauri yanzu na maka ba dole na ka sai da gidan ka ga yake hakewa a ce da motar ka ga yi hakewa amma in ka mutu haka rana wajen fara da mafari ka ci an ba ce shi ana ma hmm. sai dai ka kawo shi ka ce ya Allah ga wanda ya min fatawa na wannan murtuku a yi ta yi da kai da shi gaba Allah amma dai ba zai toye ce shi na ba saboda haka jama'a wanda duk ya samu dama cikin ku ya yi kokari ya je aikin hajji kuma aikin hajji ko yanzu ka yi niyya Allah na iya hore maka wanda za ka yi ka yi ko yanzu ka yi niyya Allah na hore maka wanda za ka yi Allah shi ka kaddara aikin hajji ko kana da kuɗi in bai kaddara ma ba za ka yi ba ko ba ka da kuɗi in ya kaddara ma za ka yi za ka ga mutane mutum ko a cikin maka yake in dai Allah bai rubuta mai hajji ba sai ka ga bai yi aikin hajji ba to yan uwa musulmi wa man kafara wanda bi ya kafirce yana da abin da zai yi aikin hajji ya kafirce wa aikin hajji ya soke shi ya soki aikin hajji ya yi suka ga aikin hajji ya ƙi nai fa inna Allah ganiyon hakika Allah ya wadatu anil alamin ko wannan mutune bai musulunta ba zai cutar da Allah ba jama'a ku yi kokari inna Allah taba alaikum alhajj fa hajju annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama tabi'u bainal hajji wal umrati ku rika jerawa tsakanin hajji da umra wa innahuma yanfiyani faqara wa dhunuba kama yanfi alkiru khabas alkhadidi wa dhahab wal fidda ku riƙa jerawa ku bar wasa ka kai aikin hajji ka dawo bara to yi kokari ga azumi ka je umra yi kokari in hajji ya koma ta hawa yanzu ka koma ta hiya wa ma yanfiya ne fakar annabi yace suna kore talauci yau babu wata babban narun duniya kamar talauci talauci shi an narun duniya kana zaune cikin gidanku a tsaye suwa matsayar kamiji ba a faɗa ma ba saboda talauci ka ji labari ka so ka ce eh, ina kaka an ka ya kaza so ma wance miji ba wada miji ya ce ka ba da wuri in an wada ma ni za ka yi to ba ka da ko dari ni za ka yi ba ka da ko dari ni za ka yi shi nan sai ka tashi da bacin rai biyu can ba waɗa ma baran kai ya ba ki kato kuma ta tula kai za ta shiga ba da wuri to talauci shi da ya haka nan to hajji da umra yan fiya ne fakara annabi ya ce suna ko da talauci duk wanda ka zuwa wajen aikin hajji in ka ga ta aikin hajji ya dawo ka ga ya koma talaka bai aikin hajji na wanda ya kamata ba ko shi wanda ya kamata in ya dawo kana ganin canji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba talauci ne suka goge rawar ba da zanubai kama yanfi alkiru khabasar khadidi kamar wanda bakin abin nan zuwa jini yaka yake korewa wato ya kakka da daukar habasar hadidi daular bakin kai wadda da daukar zinari wanda da daukar azurba idan aka doko su kamar a kere su zan daukar ba ka kotun tabawa amma ko da aka kere su da kamar ka aka lasa hmm. saboda sha'awa to haka umra kamar da mutum Ka wanke shi ta ta ɗebe talauci ta ɗebe zunubi ya koma tattar tas babu zunubi jama'a cikin kwakwar samuwa da zai yi ya yi kokari ya je aiki hannu ko yanzu wanga talauci da ka dawo mutane ka samu da za ka yi da yan gonarka ka ji gonarka tana abin nan miliyan goma ni kaka jira da ita miƙa musu ba ka miliyan goma ka yi makka ka dawo ka gani in ka dawo kana gani Allah bai baka gonar ta hita ni na ga mutumin da ya sai da gida ne da yake ciki ya sai makka ya dawo ya sai abubuwa hawa ya sai wani gida kuma ya sai shi wasu shaguna da an ka gina an ka gama gina su mai su ya ya sai su yana nan take yanzu kun gani aikin hajji da umara suna goge tsaya suna goge talauci jama'a ku samu iko daga cikin ku yi kokari ya je aikin hajji kuma aikin hajji yana da abubuwa da aka so wanda duk zai na aikin hajji ya kula da su da kyawu kakka je aikin hajji ka yi tayin abubuwa da kaga dama aikin hajji kwana biyu na aka gama shi umra ko rana guda aka gama ta ita umra rana guda aka gamawa idan ka taso daga madina ka zo miƙati kun ka ɗauko harama daga miƙati kana zuwa makka an ce abin da dole gare ka ka kai kayanka masauki ka aji da ka aji kayanka masauki an ce babu abin da ya rage gare ka illa lalura da babu makawa sai a ta kamar taɓa ruwa da cin abinci da ka gama kai sauri ka je masallaci da ka je masallaci abu na farko da za ka yi in ka shiga masallaci ka isa wajen hajjira aswad wani dutse ne aka ce ma hajjira aswad wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya je aikin hajji ya shiga wurin ya aza baki ne ya tsotsa wurin ya yi kuka ya yi kuka kamar ne ya fita yana addu'a ya wayo ya tsaga kai ne ko da ya wayo ba haka sai ga Umar ya ce ya Umar awuna turkabu al'abarat wa tusajabu da'awat ya umar na aka zubar da hawaye na aka kuka ya umfani na aka ansa addu'a sai ya iza umar ya shiga yayi kuka yayi kuka yayi addu'a ya yi to wannan dukin da aka karba addu'a wuri ne shi an na farko da zaka isa dabra da shiya a da kana iya isa gare haka a zabakinka, ka tsotse shi ka ɗauki harama a kwana a tashi ya zama bai yiwa haka nan sai dai in ka zo ka sa abin nan hannunka ka taba don baki bai a zuwa a kwana a tashi ya zama hannun ma bai a zuwa sai dai ka da sandarka hmm. sai ka daga sandar ciki ne sai ka taba sandar a kwana a tashi ya zama haka nan wani da ya zaka sai ka dibe wura da yadda ke ka ce to idan ka ce za ka mai daga farko ne kakka ya haka wasu na ce ya haka bismillah allah akbar bai ba sai ka dawo kadi, bai ka yi dabara da shi sai ka ce bismillah da hannunka na dama Allahu akbar sai ka daura da shi da dukkan jikinka in wani bangare naka nan misali ya huskante nan bai huskanta ba malaman malikiya sun ce bai ba na'am sun ce dole na sai ka yi daura da shi da ƙirjinka ka kayi daura da dutsen sannan ka ce bismillahi allahu akbar to da ka ɗauki harama kenan idan ka je abu na farko da za ka yi kenan to sai ka kewaya idan abin na akwai hili sai ka ɗora tahiya sannu da sauri kewaya uku na farko ga dawabul qulub ka ɗora tahiya da sauri namiji banda mace ba gudu ba yayi tahiya da sauri wato abin nan fokar mashayi dunal harwalati ya zai ya wuce tahiya bai kai gudu ba amma dai ka sauri ka kewayo in ka koma dawowa dabara da shi kuma ka koma daga hannunka ka yi kabbara ka wuce haka nan har kai sau bakwai kana gama sau bakwai dawafi ya ƙari sai ka dawo bayan mukama ibrahim ba sai ka matse kusa gare ta ba ta zama dai gabanka kana baya gare ta duk inda kake sannan dai tana gabanka tsakanin ta shiga tsakaninka da masallaci sai ka yi labila raka a biyu to kakka yi saurin tashi in za ka zanna samu wuri wanda ba a ture-ture sai ka koma da can baya inda ba a ture-ture in akwai taro don ka samu wuri ka tsaya ka samu natsuwa ka yi raka a biyu ka ɗaga hannuwanka ka faɗi dukkan buƙatar da ka san kana da ita ga Allah subhanahu ta'ala. da kuma buƙatar da ƙasar ka take da ita wadda ƙasar ka take son a yi mata addu'a kuma ka faɗi wannan daga nan in ka tashi sai ka je wajen shan zanzan a yanzu inda aka shan zanzan dole nan wurin makama ibrahim nan rijiyar zanzan take to yanzu babu ta ba amma sai inda rijiyar take ba su ɗaya sun ka san inda take sai dai kuloli da suka ajiya masu ran zanzan samu kwalbakka tafiya wata a ta abin nan suwan wata sai ka cika ta da ruwan zanzan inda aka shiga dawaki ka sa ta cikin abin nan cikin kwagirinka kana gamawa sai ka jawo abin ka don daga inda za ka yi sallah zuwa wurin shan zanzan akwai wahala sai ka riƙe abin ka kana gamawa sai ka yi abin nan sai ka sha zanzan ka ci gaba da addu'a shi zanzan lima ba lahu shi zanzan ba ruwa na waɗanda da aka sha wadda kowa ta shan ruwa ba shi sai ka niya Allah zan sha zanzan ɗinga don ka ban mota iri kaza ni ka so Allah zan sha zanzan ɗin ga don ka ban gida iri kaza zan sha zanzan ɗin ga don ka bani lahiya iri kaza zan sha zanzan ɗin ga don ka ban jari iri kaza zan sha zanzan ɗin ga don ka taimake ni in samu mukami iri kaza ita shi zanzan haka aka sha ne ba wai sha dai kai dururum kamar ka samu fiya wata a'a shi zanzam annabi ya ce zamzam lima shariba lahu shi zanzam ana shane ne lima shiriba lahu ga abinda duk an ka shi saboda shi to idan Allah ya maka mawafaka kana gane kana kare wannan kun ga umra ce kake yi to ita umra in ka iske babu mutane cikin minti talatin da wani abu ka gama dawafi sai ka wuce wajen ayi ka hau dutsen safa ka yi mai kirari inna safa wal marwata min sha'irillah hmm. sai ka hau in ka samu inda za ka tsayawa ka tsaya ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al wa hada sai kai salati hmm. ka daga hannuwanka ka roki Allah abinda doka ka so annabi ya dade nan yana addu'a malamai sun ka ce kaya a wurin nan shi yasa manzon Allah ya tsaya diba kai ma in ka ce wurin nan kai wannan ya yi kamar yanzu lokacin aikin hajji akwai taro tsaye gare ka ba ta yiwa to kana hawan dutsen nan kana kawowa ga dutsen nan kai kira da na inda sabawar marwata sai ka ci gaba da karanta abubuwan da aka karantawa kana dai tsaye bisa dutsen sai ka kai addu'a ka koma karantawa ka yi addu'a ka koma karantawa ka yi addu'a kamin ka kai safar tana da tsawo kamin ka kai wurin gangara gare ta ka yi addu'o'in da an gaba gare ka daga nan sai ka sauka daga dutsen safa ka ci gaba da tahiya ka yi ta zikiri da addu'a babu wata addu'a ke ɓantacciya abinda duk kaka so shi kaka roƙo ga Allah sai ka ci gaba da tahiya sai ka kai baɗanu mahassir kana ganin a wani wuri da kowa ka sheƙa to ba gudu aka sa a yi haka nan ba saurin tahiya aka sa a yi kai ma sai ka yi saurin tahiya a wurin babu wata keɓantacciya addu'a rabbi gifir warham ba ba ba ita ɗaya an kace za a yi ba babu wata keɓantacciya addu'a kai dai kana saurin nan kai shi wanda kaka iya yin addu'a haka kai kana kai ƙarshen wannan gwanuluwan nan ruwan kwai da ka fara wajen su kuma can gaba iyaka akwai su kana kai can sai ka ci gaba da ta yi ƙasar nusan sai ka koma isa wajen safa sai ka wajen marwa ita ma sai ka yi mata kirarin gada kawwa safa hmm. inna safa wal marwa ta min sha'irillah sai ka hau kai kabarori guda uku kai la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir kai la ilaha illallah wa da wa da wa da wa da wa da kai ka yi addu'a ka koma bayan da ya kai aminka mara wata kare sannan kuma ka ka koma dauka da ka ba a koma ka ta ka ka da ka bisa sabata bisa marwa ka tsari da kuru shi nan shi ke da ka tsari ba kuma da ka tsari kuma da ka bai da ka ba ke kai a cikin wuce wasu ka ce injiwa da za ta mu ne ƙari umra sai ta kamala amma dai ya sai shi askin ya sai askin ko ya sai sayan in mace ta sai ta ta da gunci gashin kanta misalin kan warci karami ta ja shi baya misalin kan harshe karami ta maka shi ta killi shi kenan shi a sayanta namiji ko zai yi saisaye kuma zai yi aski wanda duk ya kaso shi zai yi illa dai kamar yanzu ga kamar yanzu ga alhazai masu a yanzu to in so samu na ai son su su yi saisaye saboda an ga gashi in an ka dawo daga aikin hajji a iske gashi na za a aiki tunda kun ga aikin hajji ya kusa isa wani kai ne in yaro na kai ne mai gashi mai shirwa kamin lokacin aiki hajji amma in da na ko kwana hudu sun ka rage yana dawowa daga sabon gashi ya hito amma in yaro na gashi bai saurin hitowa ga kai ne kashi ya aski ya yi sai shi ke nan da ka zama, ka gama umra kun ga in ka yi sa'a duka awa ɗaya cikin awa ɗaya da rabi ko awa biyu ka gama umra to ita umra kenan amma shi hajji kwana biyu akai hmm. ita umra rana guda aka gama shi hajji kwana biyu akai ranar takwas ga wata alazai za su ɗauki harama daga cikin gidajensu su yi wanka domin ita shi aikin hajji duk wanda a zaune makka cikin garin makka zai ɗauki harama amma umra da mutumin makka da wanda a wajen makka kowa hillu wajen haramin makka aka shiga a ɗauko harama umra amma hajji duk wanda a cikin makka to nan ne ka ɗauka harama sai in dai hajji na to hajji kwana biyu aka yi alhaji ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ce abin nan game da bayanin abin na watannin hajji Allah ya ce alhajju alhajju ashhurun ma'lumat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 Allah ya ce alhajji wa ashirin ma'alumatu hajji watanni na sanannu wato lokacin da aka fara da hajji lokaci na sananne wata sallah karama da watan bawan salloli da watan sallah babba cikinsu aka ɗauka harama da aikin hajji to fa man fara da yin alhajja duk wanda ya faranta ma kai ne hajji cikinsu to fa larafasa magana ta jima'i tsakani ne da iyali babu ta duk magana ta shayi jima'i da iyali to ba a yanta. Allah alhazai kwana biyu na aiki hajji ranar takwas ga wata aka farawa a ƙari ranar goma ga wata in mutum ya daure kwana goma ran goma ga wata kwana biyu kenan ya ƙari da safe aka ɗauka ranar takwas ga wata da safe aka ɗauka harama amma ranar da aka gama aiki hajji ranar goma ga wata wani na iya gamawa ƙarfe goma na tayi wani na gamawa shaɗai wani na gamawa bayan la'asar wani na gamawa a har kusan magariba kowa dai da lokacin da ya gama amma dai rana kwana biyu ne kawai goma ga wata ake gamawa to ku yi ƙoƙari a lazai in Allah ya kai ku ko tare da matarka kake duk wata hira ta sha'awar iyali falarafasa babu canji alƙur'ani duk wata hira ta sha'awar iyali naka kenan bane na wani naka ma an hana ka duk wata hiyar da sha'awa to babu ta wala fusuka duk wani aiki da aka ce fasikanci na babu shi ko wani aiki na saboda kun ga giba da zanna kuna bace shugabannin kasar ku da zanna kuna bace shugabannin alazai da zanna kuna bace uwayen ku kuna bace malaman ku duka wala fusuka babu wannan fasikanci an ce da yawa alhaji wanda ka zuwa makka ba ya da zunubi ya dawo da zunubi kal jibal kamar girman manyan duwatsu duk uhanin gada kun gaji annabi ya faɗa na haji shi bai samu ko in zunubi ya kwaso to ku daure alhazai kwana biyu na ku daure alhazai kwana biyu na na aikin haji wala rafata wala fusuka wala jidala fil haji ko babu jidali cikin aikin haji. jidali ko wani iri na aiki da na magana ko wani iri babu saboda haka ko zanna kai ga wuri ka tashi ka dawo wani dan uwan kai haye ka ce wuri na nawa kaga tashi ne yace bai tashi kale shi ka kai jidali ji kale shi jidalin da kuka yi kuna da ku da shugabannin zai ku bar shi ba na kwarena ba ba abin kwarena ba ku bar jidali da kowa ku bar bacin kowa abin da ya kai ku ku abin da ya kai ku ku rabi da kowa kakka yi jidali da kowa ja ka jidali kakka yi jidali da shi kuma in yana yiwa ku kashe facebook ɗinku facebook ku kashe shi don jidalin na an ce babu abinda kuka rubuta na yi kuna watsa jidali na akwai kashe shi azayin da kuka rubuta kuna watsa jidali na babu shi to duk abin da ka san zai taimaka maka kai abin da an ka hana ka in kana iya magani ne kamin ka shiga aikin hajji ko rabi da ɗauke ɗauken hotuna kun gama yanzu ma kuna ji har da dokoki gare su idan mutum ya ɗaura harami an ka gane akwai wasu abubuwa da mutum zai yi akwai wasu abubuwa da mutum zai yi da waya kun ji ko shekara na sun ce za a ɗaure shi ko kun ji kuma tare da za a yi mai ko ta miliyan nawa ne wajen miliyan ishirin. to wanda an ka kai shi ma makka an ka kai shi a yi mai taron miliyan ishirin. kuwa ka biya mai zama gidan yari ya tabbata gare sai mata ne sai gaba yadda wanda ya kai shi wanda ya kai shi na ruwa ne da shi ya mai alheri ya sai ya dawo maka ne jirage. to ku bincike dai hukuma alhaji ku ji abubuwan da sun kasa wa'anda in alhaji ya tsawar harami an ka gani ya yi su da waya to kan mai za a yi ku bincika ku gane waɗannan abubuwa don ku kama kama jikinku da kyawu saboda haka wala da fil hajji wa ma mina min khairin alam Allah duk ko abin da kuka aikata na alheri Allah ya san shi ku yawaita nasiha ga ƴan uwanku ku yawaita kyauta da sadaka ku yawaita tasbihi ku yawaita sauran zikirori ku yawaita salati ku yawaita karatun qur'ani ku yawaita addu'a wa mata falo mina ya alamu Allah duk abin da kuka aikata na alheri Allah ya san shi amma wata duha ku yi guzuri don wasu na ka zuwa aikin hajji ba su da guzuri suna cewa aikin Allah na zamana Allahu ya na wa tsina. Allah zai ciyar da mu ya shayar da mu Allah ya ce ko alama in za ka bi da guzuri wata zawadu kowannen ku ya riƙe guzuri wanda zai ci abincin da zai ci to bayan ya shirya su ga guzuri na abin da za su ci na abin duniya ya shirya su ga guzurin lahira don aikin hajji hiyana, na aka ce kai guzuri ka bada abinci to lahira ma ta hiya ce babba fa inna khairaz zadi at-taqwa haƙiƙa heyin guzuri shine taqwa ku ji tsoron Allah wajen aikin ku na hajji ku ji tsoron Allah wajen aikin ku na hajji wata ya ulil albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankulla saboda haka mai hankali ya lura da abin da aka umarce hajji ibada ne in ka yi wasa wajen yin ibadan nan sai ka dawo da zunubi mm. kuma ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عبدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين za ku je aikin hajji sana'a ta fita amma dai abin da naka so ka gane wanda ya sai da kayan saisuwa in dai ba kai tsaye ya samu mai tsari ya saisuwa mai ba alheri da yawa zai kuce mai alheri da yawa zai kuce mai don yana wajen sai da kaya wata mai masallaci wasu ga mai jam'i sallar gada za ka yi in madina kake duk sallah guda a alun kama he da sallar ka ta argungu sau ɗari biyar sau ɗari biyar na abin nan na baitul makalisi wato sau dubu ɗaya hmm. sallar argungu ta azur da ka yi in ka tai can ka yi sallah a zuwar guda sai mutum ya yi sallah dubu ɗaya a ganin argungu kuma bai cimma ba da an ce ta abdan an ce ta ka tahi idan makka kake in ka yi sallah a zuwar guda masallaci tare da liman masallacin ka'aba tare da limanin ka'aba an nunka maka sau dubu ɗari sai mutum ya yi sallah a zuwar dubu ɗari ganin argungu kuma ka hishi shi to jama'a wai maka wanga aiki ba sai ma talaka amma in sari zaka ba suwa kana iya zuwa ka dawo da daddare daga masallaci zaka kwanta masu sai yana tawa sai ka kai ka musu su baka abin da ka samu to abin da yasa muka yi muku wannan bayani don ku sani kasuwanci ba a hana shi ba amma dai yana kwatar da alheri da yawa in an ta aiki haji amma dai ba hana shi balle sa alaikum junahun ba ku da li an tabtabu ba da lamin ku ko nemi falala ga Allah ubangijinku kai kasuwanci babu lahi ba laihi ne. amma dai inda kana iyawa ka tahi ka lokacin da ka ɗauka nan kana kasuwanci ya ishe ka sai in ka ce kai ibada kwana nawa na za ka yi ko ka dade ko ka dade kwana nawa na duk ya kaka wata guda ka dawo shi kenan kuma in dai aikin hajji na sai na baɗi saboda haka ba ku da lahi an tabbata gobe dala min za wa idza afatum min arafatin fadhkurullaha inda mashayar haram idan kun kamalalo daga arfa to ku yi zikirin Allah wajen mashayar haram Mashayar haram an ce wani karamin dutse na inda liman yake tsayawa wato inda masallaci yake inda liman ka tsayawa amma kamar da kun ga manyan tafsirai irin su tafsirar tabari sun ce duka faɗin abin nan abin nan muzalifa, mash'arul haramu ne duka faɗin muzalifa. don annabi ya tsaya wancan wurin mash'arul haramu. ya ce nan ni tsaya amma duka jam'u ko ina mawqifun duka muzdalifa wurin tsayawa ne ko ina kake ka tsaya wurin tsayawa ne kamar wanda aka ce shi ma ko ina ka tsaya wurin tsayawa ne to nan ma ko ina ka tsaya wurin tsayawa ne saboda haka wai za a fasu min arafati fadkurullah inda al-mash'ar al-haram in kun kamalalo daga arfa kun ka zo mash'ar al-haram wato muzdalifa ku tsaya ku yi zikira Allah ka samu dan lokaci da zaka tsayawa yi addu'a wurin annabi yayi addu'a arfa ba karba ba Allah bai karba ba ya samu damuwa kwarai don abin da ya roƙa ce Allah shi gafarta wa mutanen arfa wanda ya ci bashi da wanda ya zalunci wani da wanda duk dai abin da bisa gare na haƙƙin wasu annabi ya ce Allah shi ɗauka shi biya ya ƙi karɓa da annabi ya zo muzdalifa sai ya yi addu'a ya roƙi Allah ya karɓi wannan addu'a ya maimaita wannan addu'a cewa kowa da kowa a gafarta mai komi da komi ba cewa yi ka biya wancan mai haƙƙi ba cewa Allah shi ɗauki nauyin biya ya biya da kai na shi dai wanga ya tsira tunda da ya iya samu tawa arfa sai Allah ya ce ya karba annabi ya yi dariya yana ta dariya yana ta dariya ba su taba ganin yana dariya kama haka nan ba umar dan haɗa ya yi kusa radiyallahu anhu da haka Allah husnaka ya rasulullah ma a da haka ka duka shekarunka Allah shi baka abin dariya kai ta jin daɗi kai ta dariya amma ga dariya ta mita Ya ce na yi addu'a arfa ka ji abin nan na roƙi Allah bai karɓa wani zo mazalima ne roƙa ya ce a sashi na nika dariya ko sai ta addu'a duk wanda ya ta an ka karɓa in dai mutumin kirki na yana jin daɗi abin da kuka ji mana ko yana cewa to don mutum ya addu'a an karɓa ai wannan ba wani abu na wannan hai kan Allah da addu'a wannan shi ka annabi in ya addu'a an karɓa daɗi ya kaji hita dariya to haka nan mabiya ne suke suma in sun kai addu'a sun ka da ijaba daɗi suka ji shi saboda kai ma in ka zo wurin fadkurullah inda al-mash'aril haram ku yi zikirin Allah wato ku yi addu'a ku yi salati ku yi tasbihi ku yi abin isa istighfari sannan ku yi addu'a inda al Wasu haram wadkuruhu kama ku amma ku yi zikiri ne yau da shirya ku ka ku je wurin kuna zikirin Allah an ce yi zikirin Allah ba a ce ka ku yi zikirin Allah ko wani irin zikiri ku yi amma ka ku yi rawa fadkuruhu kama ku kun zikiri ne wanda ya shirya ku wazkur rabbaka wazkur rabbaka fi nafsika tazarran wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil ghulubi wa la tali wa la takun kun ji abinda Allah ka so in zaka yi zikiri Kai zikina Allah Ubangijin ka bisa ga wannan ƙa'ida wa zurraka fi na fi ka zikina Allah yin zuciyarka kuma sallar zuwa yake da kan da ba kana kwata rawa kana yi wannan ba haka Allah shi ya kuma wannan wani abin daban ka ɗauko ya yi ne, daga can maka ya kawo argungu ko ya wuce argungu da sunan da ɗan lada ka kwaso zunubi a a wadkuruhu kama hada ku ku yi zikiri ne wanda ya sheya ku ku daure ku yi ga kun maka. ku daure ku aji komi ko da ku aji. ku daure ku zikiri ne wanda zikiri da ana mai kyau amma ku yi wadkuruhu kama hada wa in Na min qablihi lamazali ko da ko da kuna da kuna da zikiri wanda kun ga dama kuna yi kuna shagala kuna yi kuna rawa kuna yi kuna cikin da kai kuna aji kuna cikin da kawo wai gudun da wani da na fara ko da kan da kamin ya faɗa mu da ai suna cikin wata mu ya zo kai wata sau ko sai ya samu lada ke a cikin ya ya da mutum ba an ba ba ba sai ko ni ba amma wata ruhu kama a da ku yi zikiri ne wanda ya shirya wanda ya ce ayi

واستغفر الله فتقبل التهيئة أنت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله وأتوب إليه كي سيدي واستغفر الله إن الله غفور رحيم للي الله بيغفر لي ويرحمك kowan ku ya tsaye ya fi da rikiki ya ce ya tare da su kar ka ce ka kwashi mutane ka biya kuɗin ga hajji ganin tsada ka biya kuɗin ga kila gona ka kasai suwa kuma wani abu kasai suwa hajji ga mai tsada ka ce ka bi mutanen da ana ta yaso na waya ana ta yaso na waya da yi zaune sun buɗe facebook suna kallon shekantaka zunubi makka ba ɗaya yake da zunubi argungu ba wadda kun ga ibada makka ba ɗaya take da ibada a rugungu ba ta makka ta hailada to ko zunubi na makka ya hailada ya yi zunubi ko zunubi na makka ya yi zunubi saboda haka kwanan nan biyu ku yi ƙoƙari ko kakkaɓe komi da komi duk abin da ka sai yana shagal da kai kwanan nan biyu ranar takwas da wata zuwa ƙarshen da wata Ka tabbatar da ka aji komi ka yi da shi in ma ka san waya tana baka matsala ba ta masauki ba ta masauki kaka bari ta rasar da kai wagalada da kaji an waɗi kaka bari ta rasar da kai ita ba ta masauki in kana da wani aboki da kasan yana da shagaltawa gare ka da ta bai sani ba hmm. da ta bai sani ba ka yi ƙoƙari dai ka samu abin da ya kamata ka samu wasu gazurullah inna allaha gafurur rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم إذا كنت ذو كنت جيها kun ka gama kun ka zo kun ka yi jiwa kun taso da arfa alaje kun baro arfa kun zo muzdalifa hmm. alaje kun baro muzdalifa kun zo jamra alaje kun je jamra to kuma alaje kun iso makka kun yi dawaful ifada dawaful wajib kun kare shi yanzu za ku koma mina to fa za ka daito mana ka ko in kun ka kare ayyukan ku wajiban aiki hajji sun ka kare to fadkurullah in kun dawo mina ba hira akai ba ya ku jama'a in an dawo mina bahira hira akai ba ku haɗa ma matanku, ku mai yawan mata da ka zuwa su yi aikin hajji mai yawan su da yake ba su tawa ranar sallah su yi dawafi su gama aikin hajjin su an maishe su mina don kila ba su da mai kulawa da su ya kawo su sai ranar kwana uku kamin kwana uku nan duk ta bata aikin hajjin duk ladar ta kwaso ta bata ba magana zikiri aka yi ba kuna ganin su wanda suka yawo cikin maza kuna jin su cikin himomin su maganganun da suka waɗi kuna jin su dizunibina dizunibina na na saboda haka ba shi aka yi ba in an ka koma mina wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum ku yi zikirin Allah da yawa zikirin Allah akai da yawa in an ka koma mina kwana na uku da akai zikirin Allah aka ta yi da yawa babu wasa babu wani adadi zikirin Allah aka ta yi da yawa ga subhanallahi ga alhamdulillahi ga la ilaha illallah ga Allahu akbar wa wa inna kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa to duk waɗanda abubuwa ku yi ta yin su ku yi ta yin su ku yi tasbihi ku yi salati ku yi istighfari ku yi karatun qur'ani waɗanda sun ka yi karatun qur'ani fadkuruhu ku yi zikina Allah ka zikiri kun aba'akum kamar wanda kuka ambaton babannin ku lokacin jahiliya in suka tsari sai a dawo a yi ta alfahari da ayyukan uwaye babansa ya yi kaza ya yi kaza to wadda kuka na abubuwa ku yi zikina Allah kamar haka au ashadda zikira ko ku yi zikirin Allah ya da haka don kuma ku yi addu'a don ku sani mutane daban-daban suke wa minan nasi cikin mutane akwai wanda shi in ya te wajen aikin hajji duk da ya an ce ana ansa addu'a shi duniya ɗaya ya roƙo man ya ƙulu rabbana atina fi dunya shi kawai hadda dawazi ne duniya ɗaya ya roƙo na ga wani datti da tsayi da sanda ta yana gehen ka ba dawazi ya kai da makana in ya gane ka kayo ka sai ce kai yaro taho ka roƙi kuɗi na wurin roƙi Allah cikawa da imani roƙa shi kaza roƙa shi kaza kar ka roƙi kuɗi na wurin don in ka roƙa ba ka za a yi in ko an gaba ka su suna iya zama matsala gare ka to tun da su banza na roƙi abin da ake iya hi su to amma Allah hannu wata ala biyu ɗin ce a roƙa a roƙi duniya kuma a roƙi lahira to amma cikin mutane akwai mai ya kula rabbana atina fid dunya akwai mai cewa shi dai duniya ɗaya ka ce Allah ya bashi wa ma lahu fil akhirati min khalaqa bai da rabu ranar lahira da yawa mutane haka suke ka shiga cikin dawabi ka ji wasu hannuwan haka suke dawabi ya kai Allah kwantina ba sai iyaka ba Allah kwantina ba sai iyaka ba to ya an baka kwantina baka san iyaka ba me za ka yi da ita wani na ta shi ko Allah ku jera ta ka tafadi Allah ku jera ta ka ta faɗi kowa da nashi abin nan to abinda aka so mutum ya roƙi biyu wa wani cikin mutane akwai mai yaqulu rabbana atina fi duniya hasana wa akhirati hasana akwai mai roƙon biyu Allah nan duniya ka ba mai kyau ranar lahira ka ba mai kyau sannan waƙina azaban nari ka tsare mana ga azabar wuta ulaika lawan nasibun mimma kasabu waɗanda suna da rabo ga abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab kowa ka roƙon biyu in ya sai waɗanda suna da babban rabo da Allah ku riƙi biyu ka ku guda wurin da a haka ko gidanka kana sai su ka bai ka mai da matarka gidansu a jira in ka dawo ka kama haya don babu kuɗin haya a to wurin da a haka abinda duka roƙa ana ba bi a ba idan yanzu aka yi ɗan kasuwa kake kana da jarin naira miliyan ɗaya tarbi an ga inda aka sauka amma miliyan uku uku da aka sauwa amma ba sauwa da su ba ta ba mu hilan diri ba ana kuma ta mai nan ta ba don ka san da ka dawo kana sai wani wanda ya shi to haka aikin hajji yake ka wasa abinda duk kun kaji Allah ya wajabta muku akwai alheri ciki duk abinda abda shiri Allah bai wajabta shi ga mutane saboda haka ku yi kokari ku yi gwargwado da kuka iyawa alazai idan kun je aikin hajji wanda aikin hajjin ku zai kyau to aya ta karshe a cikin wannan wazkurullah wazkurullah bi ayyamin maduda faman ta'addala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون سبحانك من الله يشي أبنا الله واذكروا الله في أيام معدودات ku yi zikirin Allah cikin kwanuka yi kwanan nan guda uku ku yi zikirin Allah cikin su da yawa kun ga zaman da kuka yi mana kar ku yi wasa kamar da ya gabata ku yi wasa in kun ga mai wargi ku haɗa mai ba wargi aka yi bana don ce musu aka yi an gama aikin hajji marmakon lada gada za su kwasa sai su yi ta wasa to ku yi wasa Laha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggawa ya dawowa ce daga mina cikin yini biyu yini biyu an kace fi ni ba ce fi lailataini ba ranar sallah ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ya tahowa ce isi ma alaihi babu da gare shi wa manta a kara wanda ko ya jinkirta ranar sallah ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ranar sha uku ya dawo fala ma alaihi shi ma babu da gare liman ya taƙa ga wanda ya ji tsoron Allah don da wanda ya yi jinkiri da wanda ya yi ya yi ta'ajili ya yi gaggawa da wanda ya yi jinkiri duka Allah ya sa shi raɗi liman ya taka ba mai samun lada babba sai wanda ya ji tsoron Allah kuma wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilaihi na ku sani wajen Allah ake tada ku alazai Allah shi musu arzikin ta yi a lahiya Allah ya sa su yi aiki karɓaɓɓe Allah ya kare su daga sharrin shedan wanda an ka lahiya Allah ya sa a dawo lahiya masu ne ta yi a waɗanda ba su ta yi ba Allah ya bada wanda za a yi su yi. Allah ya gafarta mana baki ɗaya, ya ƙara mana imani da lahiya ya ƙara mana tsoro ne da ibada ta da ikhlasi Allah ya gafarta mana ya gafarta ma sanadiyar wannan wa'azin Allah ya haskaka Allah ya haskaka kabari Allah shi yahi Allah shi rangwame Allah ya sa aljanna makoma kuma Allah ya sa aljanna makoma mu duka baki ɗaya, kuma Allah ya ba mu ikon kwana Wallallahi Zai bur samawa ciwonon ru. Wai laifin yi hudu a ba a gudu wa tawakkar lalai. Wama abu ka fi zafi ɗin na amma ta wa la'adi. Gaiban sama da gaiban ƙasa don na Allahi. Wai Kuma zuwa ga Allah aka mai da al'amari duka. dan uwa musulmi fa abudu bautawa Allah shi kadai wa tawakkala alaihi kuma ka dogara ga Allah shi shi kadai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna Allah ubangijin ka bai rabkana ga abin da kuke yi ba hmm. ayyukan ko Allah ke kallo Allah bai na ga ayyukan da kuke aikatawa ba to Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah